Tare da sallama a gare ku da kwatan kunanan lahiya da wannan maraicen Alhamis 29 ga watan Oktoba. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a dandalin voa.com da VOA Hausa.com, masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Kamar yadda shirin yau da gobe kan yi kowace Alhamis kan kiwon lafiyar matasa, yau ma za mu tattauna tare da ku kai tsaye kan wani muhimmin batun kiwon lafiya, wato kula da tsaftar jiki kamar yadda ya kamata a lokacin haila. Lallai babbar magana Jamila, ko da yake kin san akwai mutane da yawa da ke ganin cewa yanzu akwai 'ya macen da bata san mahimmancin kula da tsaftar jikinta ba a lokacin haila har sai an yi shirin musamman a rediyo don a ji hankalinta. To sosai kuwa akwai buƙatar yin hakan ganin irin matsalolin da ƙwayoyin cututtuka ke iya haihuwa a wannan lokaci na haila. ma'ana ce ga wata sanarwa karkara da birni likitoci suna jiranku karkara da birni likitoci suna jiranku maza da mata jama'a na karkara da na birni wannan kira ne zuwa a gare ku gargadi ne kuma zuwa a gare ku a bude kunne a shi kuma abin da aka ji a yi amfani da shi je asibiti idanu a madari shatan Nijar kenan Mahmud Abdulsalam da wannan wakar faɗakarwa. To masu saurare domin mu samu ƙarin haske da ƙarin bayani da ƙarin fahimta akan wannan batu na kula da tsaftar jiki kamar yadda ya kamata a lokacin haila. Yau ma mun gayyato ƙwararriyar likitar mata daga Kano, Dr. Hauwa Musa Abdullahi, wadda yanzu haka muna tare da ita. Kuma nan gaba kaɗan za mu buɗe layin wayarmu da mu alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don ku kira mu kai tsaye ku yi wa dakta Hawa Musa Abdullahi tambayoyinku a cikin wannan shirin na yau da gobe shiri na matasa. To kafin mu kai ga tattaunawa da Dr. Hauwa Musa Abdullahi mun yi muku tambayar cewa ganin yadda rashin kula da tsaftar jiki a lokacin haila ke haiharwa mata ɗimbin cututtukan da ke iya lalata mahaihwa, Ta ya kuke ganin za a iya tallafa ma 'yan mata da abubuwan kula da tsaftar jikinsu a lokacin haila da kuma faɗakarwar da za ta taimake su. Da yawan ku sun amsa mana wannan tambaya ta Facebook ga kaɗan daga cikin amsoshin naku. Yau da gobe hakika na ji daɗin wannan batu domin nima da yawan ƙawayena suna yawan tambaya ta kan yadda za su tsabtace jikinsu in suna haila da bayan gama wasu. Da farko dai wajibi ne ga iyaye mata su cire kunya su rika koyar da 'ya'yansu yadda za su tsabtace kansu. In ba su iyawa kuwa to su tura sojan likitoci su koya musu domin babu kunya a cikin addini. Sako daga Najiya Usman T. Huntuwa. Hakika yau da gobe mun ji daɗin wannan maudu'in na yau, hanyar da ya kamata a bi gurin faɗakar da 'yan mata domin tsaftace jikinsu shi ne, na farko sai mun kasance masu tsafta, sannan malamai su ci gaba da faɗakar da mu hanyar da za mu bi domin gudun kamuwa da irin waɗannan cututtuka. Sako daga Maimuna AA Kuriga, mata ga Jamilu Musa Sabon Layi. Yau da gobe, haƙiƙa hanya ɗaya ce za a bi kan wannan lamari domin a taimaki 'yan mata kada ƙwayar cutar da za ta hana su haihuwa ta shige su. Abin kuma shine a yaushe ya kamata 'yan mata jikinsu ya zamo akwai kariya mai tsafta, wanda babu yadda wata cuta za ta mamaye su har ta shiga cikin jikinsu har ma ta zama musu larura. Sako daga Hadiza matar Sama'ila Ahmad Dikke. Ina baiwa 'yan uwana mata shawara da su rika kula da tsabtar jikinsu lokacin da suke cikin haila sosai da sosai, kuma su tsabtace tsaftace wasu da abincin da za a ci da kuma muhallinsu don tsare kansu daga kamuwa da cututtuka. Allah ya sa mu dace, amin sun amin. sako daga ya Yakuji matar Ahmadu Abacha Macina. Ashe kin iya faɗin sunan bari-bari. Na koya. <laughs> <laughs> Yau da gobe a gaskiya wannan magana ce mai mahimmanci ga mahaihwan yara mata da gwamnati da malamai saboda sai an tashi tsaye wajen ganin ɗiya mata masu haila sun tsabtace kansu sako daga Biliya Suleiman. Ni dai a nawa ganin ya kamata iyayenmu mata su kula da 'ya'yansu mata lokacin da suke haila ba wani ɓoye-ɓoye tsakaninsu sannan ya kamata su kuma matan da suke haila su kula da abubuwan da za su jawo musu illoli kamar lalacewar mahaifa da sauransu muddin ana son magance wannan matsala sai an ilmantar da mata tare da wayar musu da kai domin su gane illolin da rashin tsabtar jiki ke haifarwa a lokacin haila sako daga abdullahi muhammad mai yama yanayin yadda social networks yanzu sun yawa ya kamata a buɗe wani group ko account da za a dinga faɗakarwa da taya mata dangane da mahimmanci, kula da kuma illar jinin haila. Haka kafafen yada labarai da gidajen talbijin da jaridu su ma za su iya ba da gudunmawarsu. Sako daga Umar Idris Musa. Masana harkar ilimi su rinka shirya tarurrukan wayar da kan mata da 'yan mata dangane da wannan matsalar. Sannan kafafen yada labarai su ma su rika taimakawa. Sako daga Comrade Zakari Adamu Kantagora. Iyaye mata da malamai su ne ya kamata suna hudakar da yara mata akan kula da jikinsu. Sako daga Ibrahim Muhammad Didat Potescom. Yau da gobe, a nawa ra'ayi shine iyayenmu mata su rika faɗa wa 'ya'yansu mata komai akan haila. Su kuma makarantun Islamiyya su dinga faɗakarwa akan meye haila, ya haila take, ya kuma zaki kula da lafiyar jikinki a lokacin haila. Sako daga Mustapha Mai Goro, Fira da Kwaɗi, Gusau, Jihar Zamfara. Na ga sunan wannan unguwar ta baki dariya, Fira da Kwaɗi. Likitoci ne da kuma gidajen rediyo da talabijin za su wayar ma mata kai, sai kuma gwamnati ta ringa ba da pampers kyauta. Sako daga Muhammad Satomi. ina jin yana nufin pads ko mm, ya da yi kokari gaskiya <laughs> yau da gobe a gaskiya wannan matsalar akwai sakaci wajen wasu iyaye na rashin jawo 'ya'yansu mata a jiki don sanin halin da suke ciki ba dole sai an yi amfani da kayan tsaftace jiki na kanti ba in wannan matsala ta faru wanda da yawa ba su da halin saya in hakan ta faru sai a koma hanyar da mutanen da suke bi wajen tsaftace jikinsu kamar su amfani da auduga tsimma da ganyen magarya wanda duk talaucin mutum zai iya samun samunsa a ko'ina. Sako daga Mujahidin Muhammad. Yin amfani da irin su Detol da sauransu zai taimaka kwarai. Sako daga Mudassir Muhammad ta Tafawa Balewa. Assalamu alaikum yau da gobe. Hakika tsafta abu ne mai kyau, hatta ma a cikin addini. Don haka ya kamata iyaye mata su tsaftace jikinsu. Kada mace ta zama ballagaza, kazama kucaka, mai datti wacce bata damu da tsaftar jikinta ba. Su ma mazan ya kyauta a ce suna saya wa matansu masu haila kayayyakin kamshin da za su tsaftace jikinsu da su. Domin barin jikinsu babu tsafta a daidai lokacin da take haila zai kawo mata cututtuka waɗanda za su illata rayuwarta. Don haka gyara kayanka ba zai taɓa zama sauke mu raba ba. Bissalam. Sako daga Baffa Haruna Bajoga, malamin makarantar Jalingo Primary School a Shaka. da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To masu mu kamar da muka gaya muku a buɗe wannan shiri yanzu haka dai muna tare da Dr. Hauwa Musa Abdullahi ƙwararriyar likitar mata da ke Kano kuma muna tare da ita. Salamu alaikum Dr. Amma alaiki assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sannu dakta ina wuni ya ayyuka? Hajiya hajiya da milaya na ku aikin. Yau, aiki lahiya lau. To masha Allah. Yau, a farkon wannan shiri yawanci kamar yadda kika ji mun karanta amsoshi na ƙarshe ya yi bayani sannan ya ce mazaje su ma dole su rika saya wa matansu kayayyakin ƙamshi da kayan ƙawa domin su tsaftace jikinsu. Me za ki ce akan wannan dakta? Eh to alhamdulillah kan wannan babban gudunmawa ne kamar yadda ya faɗa a matsayin shi miji Kin ga shi ma ya yi wa abin tsokaci cewa ya kamata mazaje su dinga kulawa. Kin san ita al'ada kowa da irin ma'anar da yake bata. Shi wani namijin yana ganin ta a ce ganin kamar abu ne na kazanta wani zai ga cewa mace ma bai kamata ya kusance ta ba wani kuma zai ga cewa abincin ta ma bai kamata ya ci ba mm. saboda tana al'ada. A takaice da mace tana al'ada a yawancin abin nan ta'adu da al'adu akan ga cewa kamar wata kazanta ce a tare da ita to za ki ga cewa akan guje ta ba a kula da ita abubuwan da ya kamata a yi mata na kula da kanta duba a yi mm. wanda kuma a ka'ida ba hakan ya kamata ba abin da ya kamata shine a lokacin da take al'adar nan ita ta kasance mai kula da kanta ce kuma duk inda take harkar ta akwai abubuwa da wanda ba za ta iya da namiji ba akwai kuma abubuwan da ba za ta iya yi akwai abubuwa na addini da ba za ta iya yi ba akwai wanda za ta iya yi amma shi namiji kamata ya dama ya bata kulawa duk abin da ya san tana bukata ya tabbatar ya tanadan mata su dan audugan nan ne na mata da ake amfani da shi irin dan turare ne dan sabulu ne mai kamshi to kin ga wannan duk sai ya kara wa abin armashi to idan aka samu kuma irin wannan armashin zaki ga shi kanshi zaman auren ma za a fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin shi Allah ya sa maza sun saurari wannan bayani naki da kunnuwan basira dakta. Amin. to amin ya rabi. Mhm. Yau wato wannan batu na kula da tsaftar jiki a lokacin haila kamar yadda ya kamata. Me ake nihi da wannan batu dakta? e to kin ga ita lokacin da mace take haila a gaskiya bari ma kamata ya dan yi bayani dan mm-hmm. mutane su san cewa shi wannan jini na haila jini ne wanda Allah yake sawa mace take fitar da shi. ba wai wani abu ne wanda mace take jawo shi da kanta ko yake zo mata na lalura ba a abu ne wanda dama haka Allah ya halicce shi duk karshen wata idan dai har bata ɗauki juna biyu ba to za ta yi za ta yi wannan al'ada saboda ita yarinya a duk lokacin da ta fara al'ada burin mahaifarta shine ya ga cewa ta ɗauki jariri a cikin mahaifan nan ta kuma kula da shi har zuwa lokacin da za a haife shi mm. to amma a lokacin da ya kasance hakan bai faru ba to karshen wata za ki ga cewa wannan shimfiɗa da sai ta ɗauki jariri sai kuma a zo a wanke ta wanda shi ne ma mutane wani lokacin aka yi mata kirari da cewa kukan mahaifa ne saboda bata samu abin da take so ba to mm. wannan wanke mahaifar datti ne wanda mahaifa take fitarwa daga cikinta to wannan dattin da yake fita za ki gani jini ne yanayinsa yana da abubuwa da dama yana da ɗan wasu sinadarai a ciki masu ɗan karni-karni da waruwari yana da ɗan wani kamar ɗan tantani tantani wani lokacin da dai abubuwa makasmanta haka wani ɗan da gwada-gwada za ki gani a ciki idan mace ba mai kula da kanta ba ce za ki ga cewa yakan kan yi wari wani lokacin yakan kan yi bashi kuma ita mahaifan nan saboda kasancewar ta caro shimfiɗar da take cikin ta fitar da tsohuwa za ta shimfiɗa sabuwa kuma gurin ya riga ya zama fresh ne sabon guri ne kamar ka yanke ne sabon yanka saboda haka babu wahala a ce kwayoyin cuta sun fi jikin wannan mahaifa sun haifar da illa saboda haka kula da tsafta a lokacin da mace take al'ada ya zama dole ba don komai ba na ɗaya zai kare ta daga kamuwa da ƙwayoyin cuta saboda idan ya kasance ba ta da tsafta wani abu ya fare shi ga mahaifarta nan da nan ƙwayoyin cuta za su mahaifarta illa su yaɗu wanda zai iya kasancewa cuta nan ta iya kasancewa cuta ce ma wata ce ta shafi ƙwayoyin cutar ciwon sanyi ne a'a cuta ce mai sa ƙaiƙayin gaba ta haifar da ƙuraje ko kuma a'a cuta ce wacce ta shafi mafitsara tun da kin ga mafitsara tana kusa da wajen al'ada mm. to ya kasance babu tsafta a nan gurin to ba matsala kwayoyin cuta sun yaɗu sun shiga cikin mafitsara ko daga mafitsara sun fito sun shiga matanci mace sun yi sama sun haifar da illa wanda za ki ga a ƙarshe ma ana iya kawo da rashin samun haihuwa da samun cututtuka yawan jin ciwo in an sadu da mai gida daga nan kuma kin ga ba zaman lafiya har sai a kai da raguwa mm. saboda haka ita tsaftar ya mace a lokacin da take al'ada ba karamin abu ne babban abu ne wanda za ta kula da kanta ta kare kanta da kamuwa da kwayoyin cuta kaikayin gaba warin gaba samun kuraje sannan kuma yana saka ta ita kanta ta samu sakewa ta ji daɗi ba wani ɓacin rai ta samu walwala ta samu ingancin rayuwa ta zauna lafiya da mijinta to kin ga cewa wannan ya zama dole idan mace tana al'ada sai ta zama mai tsafta dama can ana son mace ta zama mai tsafta domin an ce tsafta ita cikon addini ce ko da ba al'ada kake yi ba mm. amma a lokacin kuma da kake al'ada sai ka kara akan wacce kake da ita don kada ma a gane cewa kana yi har sai kai ka gama ba a san ma kana yi ba saboda shi ana ganin ka tsatsan babu wani canji da za a samu a tare da To amma likita wani ɗaya daga cikin dalilin da ya sa wannan mutane suke ganin cewa kamar mace kazama ce saboda rashin iya amfani da auduga din na arka canja ta a koda yaushe. Kamar yaya ya kamata mata su rika duba auduga suna canjawa don kada su rika yin kamar karni ko waruwar haka. to dama ita ita auduga da a takaice ma da kana al'ada an fi son ka samu auduga ka amfani da saboda ingancin ta da tsaftarta amma a ga so idan ka saka ta ke son al'adar yawan ta ya danganta ta wani ta fi ta wani to ana son da ka dan ka saka ta inda ka ga alamun danshi ko ya ta dan jike inda hali ka canja ta amma dai a kalla ba a kasar ba a ce a rana za ka canza auduga kamar sau uku zuwa sau hudu a rana hmm. shine a ce a kalla ba ta canza ta amma a san rai shine duk san da kaji alamun audugan nan ta san tsako jiki wato ka je ka cire ka samu ruwa mai kyau mai hankali ba mai datti ba ba mai kazanta ba ka wanko ciki ka wanko ko ina a jikinka sannan ka tsane gurin ya bushe sannan ka ɗauki sabuwar auduga mai kyau ka saka ba a san ana barin gurin da danshi mm. domin idan ana barin gurin nan da danshi to za ki ga cewa in ka saka audugan ma ta haɗu da ruwa sosai a samu kuma guri ya dame nan da nan sai kika kai kai mace na kai nan da nan kuraje sun fi kin ga anan matsala ta samu ina ga masu akalla in bata canja bata canja sau hudu a rana to mm. shine bata canja da yawa ba to su kuma masu amfani da tsimma fa to shi ma din dai ba a fiye son amfani da shi ba saboda gaskiya tsaftarsa ake tunani na ɗaya kenan na biyu kuma tsimman nan ki ga ba in an yi an gama yadda shi ake yi ba wanke shi ake yi sannan kuma wanke shi nan da ake yi canya shi ake yi aka sanya shi nan zai kasance wanda aka shanya kura ta taso iska ta taso tun matsin man yana da sauran ruwan sa ya makale a idan ya bushe ta mai da shi jiki za a yi to aikin gaske wannan gaskiya akwai matsala mm. amma ala kullum halin ma idan baka da halin auduga din sun man ne sai ka kula da da da tsaftarsa mm. ya kasance cewa ka shanya shi kuma ka tabbatar ya gina a rana ya sha rana yanda koda da kwayoyin cuta ne za su iya mutuwa kuma da hali ma in ka sanya ya bushe in kana iya gogewa ne ka dan goge abin ka dai don ka guje wa kwayoyin cuta. Mm. To amma an fi son dai ala kulli halin ya kasance cewa idan tun da Allah ya samu zamani kullum ana samun canji audugar nan Allah ya kata gari inda hali gara ya amfani da audugar kamar yadda bature ya sarrafa ake samun da cikin sauki yanzu. Sai sai mm. kuma na rayuwa a sauki Allah yake kawo shi. Da ana abubuwa babu ci gaba yanzu kuma ana samun ci gaban rayuwa. To amma dai gwargwado shi sa muke son iyaye mm. idan ba ta sanar da ƴaƴansu abin da ya kamata kin yarinya sai ta fara al'ada ba ta san ma inda za ta samu audugar garba ba ta da kuɗin da za ta mm-hmm. kuma ba za ta iya fitowa ta iyayenta bayani ta ce musu ga halin da nake ciki ba because ba ta san meye ba ma. Mm. to amma idan tun farko sun nuna mata idan yanzu kin kai shekara goma sha biyu za ki iya fara al'ada al'adar nan jini ne wanda za ki iya gani zai zo miki ba lallai ki ji ciwo ba zai iya zuwa miki ba zato to yanzu ki zama cikin shiri za ki ga wasu ma masu kula har ya'ya suke ba wa ɗan abu fat ta a jaka hmm. saboda ba san inda abin zai zo musu ba da kashi ɗari za ki bai fi kashi goma sha biyar ne kuke samun wannan faɗakarwar ba wajen kashi tamanin da biyar ba su san yadda abin yake ba su san a inda zai zo musu ko ba su san ya za su in ya zo musu ba. Mm, a shi yasa ake samun matsala saboda wasu. an mm. sanar kin ga kuma iyaye za su yi su tanadi yadda yaro ba zai fargaba ba da abin ya same shi ya san mene zai zai faɗa kuma za a faɗakar da shi ga abin da zai in kuma ya saba yana zuwa a san inda zai ɗauki audugarsa da aka ake amfani da shi. akwai tambaya ɗaya da nake da ita ah, kina da masaniyar yanzu ah, kwanan nan bincike ya fito cewa wannan abin da ake amfani da shi tampon wanda ba shi ne audigar ba eh, wannan eh, na sokawa hmm. ana wannan tampon wanda ake pakin cikin gaba da shi mm-hmm. eh shi to an eh. bincike ya dan nuna cewa yana da matsala baya wajen janyo ah, matsalar kansa to yana ta ma cewa ana ta faɗakarwa a nan cewa a daina amfani da shi sai aka samu wani abu sabon sample da aka fito da shi ana kiran shi kamar kofi ne haka za a saka a mm. ciki sai a rika fito da shi ana zubarwa ana wankewa ana medawa shin kina da masaniyar shi kuma wannan game da tsaftar shi tunda ba shanya shi ake ba komai ake ba ana wankewa ne to shi wannan dai kofin dai musa sabon abu ne kin san mu nan kasashe masu tasowa mm. mu ba mu ma da wadatar sanin kuna <laughs> bari mu samu ma wanda yake am David wanda wanda kowa zai iya amfana da shi bare wannan kofin amma ina ganin da aka ci gaban da an ce akwai shi za a iya amfani da shi na ga kofin amma yadda zaka saka shi da kuma rashin sakewa kin ai inda aka zana shi na ganshi yana da dan girma mm. ka saka shi a jikinka kuma inda zai taru ka kwashe din shi ma dai da discomfort din da rashin sabo abu ne wanda duk sai a hankali za ka saba ne gaskiya kuma da sabon abu ne ba a ci gaban ba a san illa da zai haifar a gaba ba mm. to sai a saurara tukunnan magana a ɗauki lokaci a shi ma tampon din farkon fitowar shi ai zuzuta shi aka yi aka ɗauke shi ake kai mm. to shi ma na sai a saurara a nan gaba tukunnan me zai haifar tunda yanzu ba za ka iya cewa komai akan sa ba tunda sabon abu ne wanda aka fito da shi gaskiya sosai Muna godiya sosai, dakta. Yanzu za mu buɗe layin waya mu hara masu saurari za su kira domin su yi tambayoyinsu amma kahin nan yawanci kamar akwai wani lokaci dakta kamar a kasashe na tabbata hamma a wajen kasashen nan ba za a rasa 'yan matan da kamar yadda kika bayani ba su san lokacin da abin zai fara musu ba kuma ba su ma san me ba kenan su ya zama kamar abin kunya akwai waɗanda ma suka fasa zuwa makaranta saboda wannan dan daga an gan su da an ga alamun jini kawai sai a yi musu zaton ko sun yi lalata ko wani abu to wata faɗakarwa za ki ma jama'a ko faɗakarwa ne a gaskiya mu iyaye muna da haƙƙi a kai malamai ma suna da haƙƙi a kai su kansu hukuma tana da haƙƙi a kai dole ne yaran mu faɗakar da su abin da rayuwa take ciki a san menene shi su san menene shi su san yaya yake su san in ya zo me zai faru kai kamata ma yi su san cewa idan ya zo din ya ne yake daidai ya ne ba daidai ba mm. gaskiya shine abin da ya kamata ya kamata a ce an faɗakar da yara tun daga gida cewa al'adar nan ga yadda take ga yadda za ta iya zo muku ga abin da zai faru sannan ya tabbatar cewa a kuma tabbatar cewa an ma da abin da za su iya amfana da shi a mm-hmm. lokacin da suka fara al'ada haka ga alaka kin ga yawancin yara masu fara musamman kin ga ɗalibai ne yan makaranta mm-hmm. makarantun mu dinnan ba ruwa gare mu ba ba bayi gare mu masu kyau ba ya kamata a ce akwai bayi masu kyau akwai kuma inda in aka cire yara suka cire auduga nan za su je su daure su saka inda wani ba zai gani ba kin yawancin sai kiga cewa makarantun ko da sun cire sai a jefar a wani hmm. wani in ya gani zuciyarsa ba za ta dace ba sosai kuma idan yaran ba bane sai kiga duk an tsangwami ya'ya matan da suke guri hmm. to kin kamata a ce su kansu an yi tanadin a makarantu akwai ban akwai ruwa mai kyau kada ya kasance ruwa mai gurbatacce ka je kamar kunu yarinya ta dauka ta tsarki da shi kafin a ce ne wannan kuma kaikayi ya same ta kuraje sun bi so. a tanadar musu ruwa mai kyau a tanadi bayi mai kyau ya kasance akwai masu kula da bayin nan akwai tsafta sannan kuma ya kasance cewa a tanadar musu su kansu makarantun da hali gwamnati da dinga ajiye nan kamar emergency abubuwa kamar a ce irin ta auduga din inda ko da yaro ya fara a samu mai wata malama wata zai zama aikin ta ne wannan ita an samu irin wannan matsalar ita ce za yaro zai je gurin ta ya tambaye ta ta karantar da shi sannan ta nuna masa me zai yi. Kin ga yana da kyau irin wannan inda hali a yi. sa ido su karantar da 'ya'yansu in sun fahimci lokaci ya kara sai su ma su 'ya'yansu tanadi su dinka gaya musu. wata mm. yarinya abu ya fito a aji kawai ta tashi a gajini ya nashe ta bakin ga dole wannan yarinya ita har abada ba za ta manta wannan ba sosai kuma sauran yaran da ke tare ita su ma har abada in haka ya faru ba za su manta ba banda wannan ya kamata iyaye su san cewa ba wai ma al'adar kawai ba wasu abubuwa da suke da alaka da al'adar ya'ya ya kamata a dinka kula da su wata mewa tana da yawan ciwo kawai sake da sai lokacin al'ada yake tashi wata tana farfadiya sai lokacin al'adar abin zai tashi da wasu canje-canje na halaye da zaka ganto to ya kamata iyaye san cewa irin wa'annan abubuwan suna iya faruwa mm. kuma nuna yaran cewa in ya faru ga abin da yake saka su sannan a yi musu wannan tanadin a basu in lokaci ya su sun san kwana nawa za su fara a basu su kasa a jika suna tafiya da abin su da sun ji alama su je su canja malamai kuma a yi tanadi a faɗakar da yara a sanar da su mm-hmm. kowa ya ya ake ciki ba kamar yadda wasu mazan mu ma wasu yaran ma yanzu ba sani ba yanzu akwai mm. wani yaro da na shiga gidansu ina da tarar da yarsa tana kuka an tambayi ta kukan me kake yi wai shi ne uwa take dariya ta ce wai ta fara al'ada shi ne wai yayi alwala ta masallaci ta taba shi ce wai ta karya masa alwala subhanallahi eh, lallai da yaron ba san me ake yi eh, kenan dole wannan yaro a hadakar da shi ta a gida dan kai ya girma ya aure ya wa matsala tsakanin shi da matar shi in kuka fara to sun san ba zai yaudare su ba domin in suka yaudare su a lokacin da suka fara al'adar nan ɗaukan juna biyu ba wahala zai ba to sai aka ce an tabbatar da su cewa in al'ada nan ga abin da take nufi girma ya same ku in sun samu juna biyu za ku iya dauka in ka samu juna biyu ga abin da yake nufi saboda baka da aure ga illar da zai iya haifar maka duk wannan abubuwa ne wanda ya kamata a saka su a cikin kamar subject din su ma a dinka yi musu bita akai ana faɗakar da su mm. kowa ya san menene yawwa mun gode sosai dakta ga kiranmu na farko daga adamawa salamu alaikum wake magana alaikum salam sunana Sunday Khalil. To Malam Sunday Khalil ko? Eh. To muna jinka kuma ga dakta ma tana jinka. To tambayan da nake da shi wato rashin amfani da audiga ko kuma fafasin na ko mai dai kuke faɗa. Pad. Ne ne fi amfani. To dakta kin ji tambayar Sunday wai amfani da audiga ko pad wanne ya amfani? aya da auduga da faɗin ba zo abu ɗaya ba ne. To. audugan shi ne bature ya gyara shi ya saka shi a cikin abu aka ɗan mishi kwantena yadda ko da a ce ya jike ba zai fito ya ɓata da ta kasan shi. Mm. Da kuma yadda zai makale da kyau. Yawwa. Da kuma tsaftace shi da aka yi. To ai audugan a dama shi yalla bai san cewa shi audugan shi ne fad din. Amma shi ne audugan da bature ya gyara musamman ya masa wasu 'yan kwaskwarima inda ko da mace ta yi al'ada ba zai fito ya bata ta ba to abu ɗaya ne da auduga da faɗin duk abu ɗaya ne amma in ba ture nake magana wanda aka ɗan yi kwaskwari ma aka yi masa gyara to malam sande da fatan ka ji wannan amsa kuma ka gamsu ga kiranmu na gaba daga ondo salamu alaikum wa alaikum salam wa ke magana kuna tare da mbar hafsu rimun laja da kana a kurefa da gwamnatin jihar ondo To wallahi na ji sunanka amma ban iya maimaitawa to ga ka ga dakta. to masha Allah ni tambaya na shine nan kamar misali akwai mace kamar in ta haihuwa to ba za ta kara wani al'ada ba sai ta yaye wannan yaro shine yake tambaya akwai wani matsala ne ko ka ba wani abu. To dakta. sunana Umar eh, Hafsu lada da oh, Umar Hafsu to Malam Umaru to dakta kin ji tambayar Malam Umaru. Eh, eh mun ji tambayar ki eh idan mace ta haihu wata za ki ga cewa da ta haihu cikin yan sata take al'ada kan da mata. Wata kuma tana daukar lokaci wata shida shekara ɗaya al'ada ba ta zo ba wata illa ba ne. saboda shi sinadarin ruwan nono da jariri yakan yake sha yakan hana zuwan al'ada wani lokaci mm. sai dai kuma abin da muke son mutane su sani shine idan mace ba ta al'ada saboda tana sharawa wannan ba tabbas bane na cewa ba za ta ɗauki juna biyu ba mm-hmm. wato bai ma'ana mace na iya yin sabu zarce tana iya yin tana shayarwa wannan kuma ciki ya shiga ta ko sai dai a ganta da ciki ya tsaga to mm-hmm. amma ba wata illa ba ce ba ta matsala ba mm-hmm. sai dai baya hana ta ɗaukan juna biyu a lokacin da shayarwar ta sai nisa za ta iya ɗaukan juna biyu a haka amma ba wai illa ba ce ko matsala Yawwa, to Malam Umaru da fatan kaji amsa ka daga bakin ƙwararriyar likitan mata Dr. Hauwa Musa Abdullahi wadda muke mu godiya sosai. dr mun gode sosai sosai da waɗannan bayanai. Mun gode Allah ya saka da alheri sai kuma wani lokaci. Allahu, Amin ya Allahu, mun gode yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Skip, ni ce ta ku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobuwar haka da izinin Allah inda za mu dawo mu ci gaba da tattaunawa da Naziru ba indiya Najeriya saboda mm. wancan mako mm. layi ya hana mu magana da shi. Insha Allah gobe za mu sake gayyato shi. likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu ai sakewar suna ga alarabi zan ba ku dan masali zan ba ku dan masali aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na canza masu ciwo